Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. To fa abin da yake sawa ana hana independence a Najeriya kenan. Asirin wasu ya tonu inda ya rike mata hannu ya danne ta amma an kar an rasa gane me zai mata a cikin hoton kuma wai aka wai a ce ta cikin celebration ne na murna. Jahilci yana ɗebe da su amma su basu gane ba. Kuma wannan shin mata da iyaye ne abin tambaya kenan. ko shi ba shi da iyaye duk da an san shi namiji shi abu ne kalilan yayi abu ya manta ke kon da abin da ya faru da ke har duniya ta nade ba a daina ganin ki da wannan abin ba amma sun kasa ganewa har inda ta bari aka yi wani hoto da su su ga su suna ganin kamar 'ya'yan musulmai ne ko 'ya'yan kafirai ne shine abin tambayar shi ma anan nan gurin to me yasa ake kirin wannan rayuwa a Najeriya kuma a ce ana so a ga ci gaba a ga daidai ko kuma ka ce baka so a wa ka, ko kuma ɗan uwanka ko kuma wani na kusa da kai amma kai ka gane ka fi gane ka je ka samu gidan su wani kai mata abin da bai kamata ba to shin wannan ya dace a cikin addinin musulunci ko kuma a constitution ɗin Najeriya ya dace a kirin wannan rayuwa a Najeriya to abin da yasa kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake hana kirin wannan abin A wacce shekarar ne gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya hana wannan abubuwan a garinsa da ke Kano ya ce garinsa garin musulunci ne bai da a yi abin da bai dace ba. Ko ta nan gudun mu mun bi abin da yi ya kyauta. Amma sai gashi wannan karan da yake sun ji an yi shiru kowanne ya fito da niyyar murnar Najeriya ta shiga shekara 60 da samun 'yancin kai. Amma ya zo sun fitar da wasu hotuna waɗanda ba su dace ba da tutar najeriya a jikinsu mm, to mu alamun tambayi kenan wannan ya dace ko bai dace ba muna so ku yi mana comment a ƙarƙashin bidiyon da kuke kalla ku fahimtar da mu wannan abin ya dace a a constitution din Najeriya ko kuma bai dace ba ko kuma duk murna ce haka ku yi mana comment kar ku manta ku danna like da subscribe kar ku manta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkan barkamu da kasancewa cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. Idan yau ne farkon ku zuwa wannan channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zaran mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. To fa wannan babban magana ce. To sai dai kuma kash ba kowa ne zai yi zaton hakan ba. Shin a ina manyan jaruman Kannywood mata suke samun irin wannan maƙudai kuɗi har suke zuwa suna siyo manyan wayoyi da sun fito ba tare da jimawa ba? Kwatsam sai gashi an tsinci jaruma wacce aka fi sani da Ummi Rahab da tsaliliyar waya wacce aka sani da iPhone 13 Pro Max. A fadda price ɗinta a nigeria ta kai 800 ko 725 zuwa da 60 da wani abin. Haka shine price ɗinta a nigeria To kuma ya dai kashi ita jarumar ana zaton to ina ta samu wannan maƙudai kuɗi haka har ta fitar ta je ta sai waya waya kamar wannan 13 pro max kuma ko jima ba ta yi ba har ta mallake ta wannan shine abin zargin sai dai ana zaton kiran abubuwan da suke aikatawa yana zama gaskiya tunda har za a samu wasu jaruman maza su fi shekara goma a cikin masana'antar kannywood sai ga amma ba su tara komai ba a cikin masana'antar kuma alhalin su ne suka bauta a cikin masana'antar kuma amma ba su da ko biyar ɗin abincin ci ma sai ga gare su to amma macen ku da ta shiga cikin masana'antar kannywood ta yi kwanaki da yawa ta yi sati ta yan watanni ko shekara ɗaya amma sai ganta da tsaliliyar mota da tsaliliyar waya a ninta gashi ta yi baran-baran ta tunda kamar in ka duba ka ga yace ta shigo a lokacin da yace za ta tunda ya sha bamban da yace za ka ganta a lokacin inda shi in ka duba maza kamar suwa kamar stroki inda suka sha wahala a masana'antar kannywood abinda za su ci ma sai gagare su ga su nan da yawa maza amma kuma su suka bauta a masana'antar kano su ya aka ba sa samun abin da su cima ma ballantana ma su rike a hannunsu ba sa samu wannan shine alamun tambayar su kuma kashi sai dai kaga yarinya da waya ta fito sai ga ta mallake ta to dan Allah wannan shine tambayar ina za ta samu wannan kuɗin da za ta mallaki wannan wayar kuma waɗanda suka bauta a masana'antar kano din ba su da abin da za su cima ma a cikin su sai sun yi tallan nan dan har yanzu inda muka ji majiyar mu ta bayyana mana har yanzu Ciroki yana sai da wannan kunun ayin da yake sayowa akan babur to babu yadda zai ya ban masana'antar kano din sakamakon baya samun alheri a cikin masana'antar kano din wa'inda suke samun alherin kalilan ne a cikin masana'antar sai dai kashi Allah ya kiyaye ba abin da mu ce sai dai Allah ya kiyaye Allah shi kyauta kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu da warahmatullahi da zaran mun dau sabon shirye-shiryen mu a cikin labaran kano fitacciyar jaruma wacce ta kware a cikin harkar fim wacce kuma take buga cikin shirin labari na wato kenan, wato kenan jaruma Laila ta cikin shirin labari na ta fito duniya ta faɗa duniya akan tana neman aure. Sai dai kuma kash mijin aure na gari shine wahala amma mazajen aure suna nan da yawa amma ta ce samun nagari shine wa'inda 'ya'yanka za su rayu cikin ƙoshin lafiya kuma kai ma ka ji daɗi na rayuwa ba tare da wani abu ya zo ya gifta ba. To ta ce shine mai wahala. Amma mijin aure ba don duniya ta ji ana cewa mutum yana neman mijin aure ba, ba rasa waye ba. To abin da take nufi tana neman mijin aure na gari wanda zai kula mata da 'ya'yanta da kula mata da duk wani abu da ya dace kula da shi. Amma ta ce mijin aure suna nan ratatarta sai wanda ka ga damar zaɓa. To amma na garin shine. Dan a ciki sai ka zaɓi marasa fasa gurbi kusan a cikin 100% sai ga 99% su ne fasa gurbi mai kyan guda ɗaya za ka tsinta a ciki wani zai so ka ne ba don halinka ba wani don kyanka wani don menene wani don kuɗinka shi nan da ya ya ya to amma ita ta ce za ta so wanda yake santa don Allah ba don kuɗinta ba kuma ba don kyawunta ba sai don don kyan halayenta na gari kuma ita ma za ta so shi da kyan halaye na gari Amma ya kamata mutane su lura da abubuwa yadda bai dace ba. Kada su je su yi ta yaɗe-yaɗe jaruma tana neman mijin aure. To ba haka ba ne ba. Mijin auren da take nema na daban ne ba kalar wanda suka zama mutane public ba, sai dai wainda suka zama kalilan kenan nagari kenan Tunda nagari an ce sun fi ƙanƙanta akan fasa gurbi. Kar ku manta ku tuna subscribe. kana ku danna ƙararrawar salawa. assalamu alaikum da mun sanar da ku da zarar mun samu shirye a cikin shirin labaran Hollywood daga nan Hausa Post TV fitaccen jarima wacce aka fi sani da Rahama Sadau zargi ya faɗa kanta sakamakon zargunan da ake mata akan abin da bai dace ba jarumar mutane sun fito duniya suna faɗa abu ba daidai ba a ta. sakamakon ta kasarta ta gida najeriya ta koma inda da zama ta ba harkar kaniyu sai da kuma kashi hotuna da ba su dace ba suna yawo a social media suna ta zirga-zirga inda wasu suke cewa tabbas matan nan ta fita daga musulunci saboda abu da take yi ya ma saba addinin musulunci kuma ta sani ne ba a ce ba rashin sani ba jaruman mutane sun fara mata kallon cewa tabbas ta koma kafirci ita ma inda wasu bidiyo suka dinga balla a can tana harkokinta babu ruwanta da maza da mata duk ɗaya ne ta ɗauke su duk abu ɗaya mutane sun tada tarzoma akan kirin wannan abun bai kamata ƙasa Najeriya ta bar kirin ana kirin wannan abun ba alhalin musulma ce ya kamata a jawo ta a jiki a mata wa'azi idan ma so take ta yi harkar fim din a India to amma ta dinga bambanta wa kansu da ta dinga bambanta kansu da ita sakamakon ita musulma ce kuma musulman ma 'yan Najeriya kuma a duniya tana kallon Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan musulmai na duk duniya gaba ɗaya amma sai dai kash wannan jaruma tana so ta ɓata addinin musulunci inda ta bar kasar najeriya gaba ɗaya ma ta koma can rayuwarta da zama inda za ga tana sakin wasu tana tare da manyan kafirai na can tana riƙe su suna riƙe ta ta nuna daidai daya suke dai yanzu ba bambanci inda da a ce a nan najeriya ne da ba zai taɓa yiwuwa ba haka dole sai an tada tarzoma amma duk da hakan mutane ba su yi kyale ba suna ta suna roƙon allah allah ya shirya ta allah ya dawo da ita hanya madaidaiciya kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga nan tashar Hausa Post TV idan yau ne farkon ku zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da tsara mun dora sabbin shirye-shiryen mu hukumomi a Kano sun yi nasarar cifke wani mutumi wanda yake zuwa bainar jama'a idan ya ga mata sai ya cire tsarecin sai ya cire kayansa ya fito da sa hukumomi sun shaida wa bbc sun ce sun shaida suna neman wannan matashi mai suna salisa ne inda da yawa mata suke kawo korafinsa akan abin da ake zarginsa kuma a hakan ya tabbata inda yake nuna duk a lokacin da ya ga mata sai ya nuna tsaricinsa sai dai kuma kashi kafin maza su an karo wajen ya san inda dare masa wannan abin ne ya shi ne ya citira ga jami'an hukuma ta kano suka yi kokari suka nemo wannan mutumi suka kama shi a hannu yanzu mutumin yana hannun hukuma sai ta daga dama da ta da shi duk da hakan ta shaida wa bbc cewa za ta yi maganin wannan mutumin saboda duk wanda mai kirin al'adar nan sai ya kokari ya daina sakamakon wannan al'ada ce mara kyau shi kuma ya fito fili ya nuna ta bbc sun kara da cewa babu abin da zai hana hukuma ta hukunta wannan mutumin sakamakon abin da yake wa jama'a baya kyautatawa amma kada ya nuna masa shi ba shi da hankali saboda su ma za su nuna masa ba shi da hankalin don hankalinsa kalau ne waɗannan salon iskanci ne kuma sun ƙara da cewa tabbas sai ya karɓi hukunci sakamakon don me ne yi ma gwara ma ya daina kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa assalamu alaikum sanar da ku da zaran mu sabon shirye-shirye kasancewa cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa Post TV don yau ne barkan ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mun gode fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da laila ta cikin shirin labari na wacce take taka rawa a cikin wannan shahararren fim mai suna labari na na darakta aminu saira wani mutum ya yi barazanar sakin wani bidiyon ta wanda a cikin bidiyon yake cewa zai saki bidiyon ta wanda ta yi tsirara babu kaya akan gado jarumar hakan ya bata firgici sosai sosai sai dai duk da hakan jaruma tana addu'a da tsari da kirin wannan mugayen mutane akan kirin wannan halaye nasu da cewa za su dinga tona mutane asiri da zarar ɗaukaka ta samu mutum amma mu ta da cewa ita ta sun fata da wani bidiyo wanda za a tona mata asiri sai dai kuma kash baka san mugun mutum ba babu dama ma a cikin gidan kuma sai a zo a saka maka kyamara ba ma ka sani ba kana zo kana cikin canza kaya amma ta yi ikiran cewa ita koma ma zai yi ya yi ta san ita ba da wani matsala sai da dama mutum yana buƙatar kuɗi ne yake kirin wannan halayen jarumar ta ƙara da cewa ita duk irin wannan abu baya baya ɗaga mata hankali sakamakon ta san fatar kirin wa'innan halaye da zama bidiyon ta fita duniya mutane su dinga cewa su ɗauka su ɗora a social media ko kuma wani abu jarumar ta ce ita tana abinta ne da hankali da nutsuwa ba wai haka kawai take yin abinta ba kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar wa rahmatullahi wa shirye-shiryen mu da kai da garkan mu kasance a cikin labaran Kano daga nan Hausa Post TV dan yau da barkan ku zuwa wannan channel ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun rasa sabon shirye-shiryen mu to fa yau fa muka ji labari ba katatan akan abin da ya faru da Mahmud na cikin labari na sai dai kash duniya ta yi mamakin me yasa Wannan darakta ya kashe mamu labari na a cikin wannan shirin fim din mai suna Mai Dogon Zango. Mai Dogon Zango mai suna labari na inda Mahmud yana taka rawa sosai da sosai. Kamar ana ganin mafin din ma in babu shi mafin din kamar ma ya ɓaci ko kuma fim din ya daina daɗi. To dai kashi ba haka ba ne ba. ɗan hatsaniya ce ta samu da furodusoshin cikin fim din na cikin labari na ta inda har ta kai ta kawo sai da aka kashe Mahmud din a cikin wannan shirin mai suna labari na. Mutane sun yi mamaki akan wannan mutuwa ta Mahmud a cikin shirin labari na. inda mutane suke ganin kamar bai kamata a ce Mahmud ya mutu ba. Sai dai kashi ba mu san da abin da daraktan zai shigo da shi ba. Ba mu sani ba. Zai iya cewa Mahmud ya mutu ne an riga an kashe makabarta, bacin an kashi makabarta ya dawo kuma ya haukace. To kuna tunanin hakan zai faru? shi ne dai abin da ba mu sani ba amma duk da hakan daraktocin sun riga sun kashe mahmud a cikin labarin nawa gaba daya babu yace za a yi ma a sake dawo da shi sai dai kuma a wani fim na daban amma mahmud tabbas yana raye a cikin doron duniya inda mutane sun fara tunanin ko dai mutuwa a duniya shi isa aka cire shi daga fim din a'a to ba haka bane ba kar ku manta ku danna wani subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mun ga sanar da ku da zama ta riga ta gama zubewa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga nan tashar Hausa daga nan Hausa Post TV idan yau ne barin ku zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryen mu to fa fitacciyar jarumawa wacce aka sani da Maryam Yaya wacce ta ta shanta a kwanakin baya sai dai kuma kashi Allah ya jarabce da wata cuta wacce jarumar ma ba kowa ne kan iya gane ta ba lokaci ɗaya sai a tsaya haƙura ido Sakamakon jarumar ta riga ta sha wahala sosai da sosai. Amma da haka jarumar tana mamakin cewa babu lallai Tudu ta dawo ci take kamar da saboda tuta da ta san ma ta riga ta tafi. Komai yayi yayi ne to ta san yanzu yayinta ya riga ya tafi. Sakamakon wannan rashin lafiyar da ta yi amma jarumar ta yi kirani cewa da a ce wannan rashin lafiya ba ta same ta ba a wannan lokacin da za ta bi kowa tashi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Sai dai kuma kashi wannan abin da ya faru da ita ya riga ya bata mata komai na komai na ta a matsayin jarumma. Sai dai kuma ana tunanin ta koma ga Allah, ta ci gaba da bauta wa Ubangiji akai-akai. batar ba tare da saba masa ba. Jarumar ta ƙara da cewa ba abin da za ta ce da masoyinta sai godiya. Su ma suna fatan Allah ya ƙara wa jarumar lafiya da ƙoshin lafiya hana har abada. Jarumar ta ƙara da cewa babu abin da za ta ce da masoya da suka yi mata addu'a har Allah ya tashi kafaɗinta. Assalamu alaikum kudan da subscribe kana kudan da karrawa sai cikin shirin labaran da ka san da ku da zagan Hausa ku shirye shirye mu. Mun gode. Labari da dumin sa fitacciyar jarima wacce aka fi sani da Momi Gombe ta yi magana mai zafi a ta na Instagram inda wasu suka saka ta a gaba suna mata suna faɗa mata baƙaƙen magunguna jarumar ta da magana mai zafi ta inda babu wanda ya sake mata rafa laima akan makiya ko kuma wani abu jarumar inda take cewa inda take faɗa maƙin nata in Allah in ka ga in kana mamakin Allah ya raba arziki babu kai to je ka je ka asibiti ga ce ya raba cututtuka babu kai to fa gaskiya jaruma mata ya da magana mai zafi akan waɗanda suke mata shigo shigo babu zurfi jarumar ta ƙara da cewa duk wani mai mai baƙin hali sai dai ya mutu ta Allah ba tashi ba jarumar ta ce Me isa mahasada suke kiran wannan abu a rayuwa? Ta ce amma ita duk da hakan babu komai duk mutum abin da zai yi sai dai ta Allah ba tashi ba. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu danna sanar da ku da zaran mu wasu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Dan yau ne barkan ka zuwa wannan channel din ku danna wannan subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu danna sanar da ku da zaran mu wasu sabon shirye-shiryen mu. Na yi dana tsayin dana da na, na yi na za su fito duniya har in yi suna. Cewar fitacciyar jaruma Nafisat Abdullahi. Fitacciyar jaruma da Abdullahi wacce aka fi sani da Nafisat Abdullahi wacce ke taka shirin a cikin shirin fim din labari na wanda sunanta a cikin fim din labari na Sumayya. Ta ƙara da cewa wasu mutanen suna sakin suna ce za su tona mutum asiri domin a ba su kuɗi a halin kuma babu bidiyon da suke da shi a hannun balantana ma su tona maka asiri kawai dai suna da suna so ka basu kuɗi ne mutum bai san hanyar da zai samu kuɗi ba ko kuma mutum bai san yadda zai yi sana'a ba ya nemi kuɗi sai ya dinga ƙoƙarin cewa zai yi maka abu in ba kai ba sai ya sakan maka tona maka asiri to mu kuma ba mu san me ya faru ba sai dai mu dinga jin irin wannan a kafan yaɗa labarai na sada zumunta mutane suna abin bai dace ba domin mu ba su kuɗi ko kuma su ce za su tona mana asiri. Alhalin ba su da komai a hannunsu. Kawai so suke su firgita jama'a su ce za su yi bidiyo kaza da kaza, za su tona mana asiri idan ba mu ba su kuɗi kaza ba. Alhalin kuma arya suke babu bidiyon nan kawai dai sun yi, ne domin mu maza-maza mu ba su kuɗi domin su cuce mu ko kuma suna tunanin in sun ci haka sun ci halak ne ko kuma me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh kana kan barkan wasu na a cikin labaran kanu da zaran da daga nan Hausa Post TV. To fa labari ya fara baza gari a a yaran ya gizo akan cewa abinda Aminu sai rayi ya kashe Mahmud a cikin shirin fim din labari na bai dace ba inda wasu ma sun fara tunanin in dai suka tabbatar Mahmud ya mutu a fim din to tabbas za su daina kallon fim din nan sakamakon fim din zai ɓaci. Sai dai kash mutane ba su ta bakin fitaccen darakta ba wato kenan Aminu Saira. Ban san dalilin da ya sa ba ko kuma ban san wata hanya ya kara ɗauko ba a cikin wannan shirin na labari na. Ya kamata mutane su tsaya su lura akan wannan abu, akan cewa labarin nawa in haido sa yanzu kuma. Amma mutane daga yanke hukunci sai su fara maganganu daban daban. Inda wasu ma zaka ka ji suna cewa gaskiya idan Aminu Saira yana mana wasa da hankali ba za mu kara kallon fim nan ba. Sun san abin da zai faru za a iya cewa Mahmud ya mutu kuma a wani fim din na gaba sai a ce Mahmud ya dawo. To shi kenan su ne mutane suke cewa idan aka raina musu hankali su ba su yadda ba saboda ba sa son irin wannan mafarkin saboda mafarki yana lalata wani shirin shirin fina-finai da yawa. To amma ya kamata mutane mu tsaya mu nutsu mu ga me yasa Aminu Saira ya kashe Mahmud a cikin wannan shahararren fim din mai suna Labari na. kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna karrawar sanarwa ta da mu labaran kanu da zaran da samu shi da mu mun gode to fa asiriya to ta ce jarumawa wacce aka fi sani da rayya ta kwana 90 wacce ta yi fice a shahararren fim nan mai suna kwana 90 inda ta fito a yar aiki a gidan gwamna har suka sauka daga gwamnatin nan tana nan tana cin gashin ta inda ta fi kowa ma zaƙewa a cikin gidan inda har kafin gwamna ya ce zai so ta amma a wasa to fa wani bidiyon ta ya fara yawo a kafar yada zumunta inda mutane suka fara zargin tabbas wannan rayya ce amma ana tunanin kamar ba za ta aikata ba sai dai kash mu kanmu nan mun ga gidan ya mun ga social media ta ɗauki abin da zafi akan cewa wannan bidiyo na rayya bai kamata ta yi irin wannan ba ko kuma ta daina irin wannan shiga wacce bata dace ba inda mutane suke zargin rayya ba ta iya, ba ta wannan aikin. Sai dai mutane su yi mata zargi amma wasu sun kara da cewa wannan bidiyon ba na rayya ba ne ba. Sai dai a yi mata zargi. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yi damu daga sanar da ku da zaran kun sabon shirye-shirye. Daga nan Hausa kusa gode. Dan yau ne farkon ku zuwa na can ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yi damu daga sanar da ku da zaran mu sabon shirye-shiryen mu. Kana ku danna mana like mun gode. Ita ce jarumawa wacce aka fi sani da Nafisat Abdullahi ta cikin shirin labari na. Wani faifan hotonta ya fara yawo a garin sada zumunta wato Facebook da Instagram da Twitter inda ake zargin fitacciyar jarumace a ƙasar Turai. Amma sai dai fuskanta ta yi dishi-dishi babu ta yadda za a gane tabbatar cewa wannan jaruman ne. Amma wasu mutane sun yi tsokaci akan cewa komai zai iya faruwa tunda jaruman suna fita ƙasar waje kuma an ga falon kala na kasar waje ne ba kalan na najeriya ba kirin hotel nan ne amma ba na najeriya ba mutane sun tashi tsaye domin tabbatar da gaskiya akan wannan jaruman ce ko ba ita ba ce so domin kada a yi jaruman kasafi kowa da kowa ya fito fili domin ya ga wannan abin amma sai dai kashi hoton da ya yi dishi-dishi an kasa ganewa amma mutane sun ce jaruma sun san ba za ta aikata hakan ba amma kun san kowa da kalan nashi wani ya ce za ta aikata wani ya ce ba za ta aikata ba ya danganta amma har yanzu ana nan ana bincike akan nemo gaskiya mun gode kar ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna karrawa sanarwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkamu da kasancewa cikin shirin labaran Kannywood daga na Hausa Post TV idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna karrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗaura sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Abin da yake kawo lalacewa ga 'ya'ya mata shine yawan zuwa gidan gala da zaka ga mace kullum a yawan zuwa gidan gala ba ta da wani amfani sai dai zuwa gidan gala kuma alhalin mu masana kimiyya mun ƙara da cewa gidan gala ba shi da amfani a jihar Kano kai da sassan maganin ruwa na musulunci sakamakon bidala da ake yi da wacce bata dace ba wacce za ka ga ana cikin rawa namiji ya rike mace sai a ce ai da a cikin salon wakan ne ko kuma menene da menene da yawa za ga mata da maza suna kirin wannan abin sai dai amma kash gwamnati ta dakatar da kirin wannan abubuwa da suke faruwa a kirin kasashe na musulunci da inda bai kamata a ce menene wani amfani a wani gidan gala kaga ana rawa ana ta musguna duwawu da damammun kaya inda ya haramta a addinin musulunci amma duk da haka sai ga maza da mata na sha'awar su je gidan galan nan inda da yawa za ga anan mata da maza suke fitsarin cewa har su shiga duniya ma a kasa gane su kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV idan yau ne farkon ka zuwa wannan channel din ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu daura sabon shirye-shiryen mu ku danna mana like mun gode fitaccen jarumi wanda aka fi sani da Musa mai sana'a wanda ya shahara a shahararren fina-finai na barkwanci na Hausan Kannywood inda aka saki wani hotonsa an tabbatar wannan hoton ba shi bane ba masu hada hotuna ne suka da hoton nan suka saka fuskan shi ana gano shi an saka shi a cikin bursin inda yake leƙen wasu mata a cikin bursin ɗin da nonuwansa sun fito fi sai dai kash musa mai sana'a ya kara da cewa duk wanda ya wannan abin bai ji daɗin haka ba yana nan yana saka ido akan masu irin wannan mutane sharri ya san shi har abada shi mai addinin musulunci ne kuma mai mai riƙe addininsa in ka ga yi wani abun to ne a fim ne kuma shi a fim ɗin ma baya taba addini sai dai ya taba mutum ta abarkwanci ya kara da cewa bai kamata mutane su dinga irin wannan abun ba domin su ce za su samu kuɗi hakan haramun ne ga addinai addinin musulunci bai ce a dinga yi wa mutum kazafi ba ko sharri ko kuma abin da ya danganci za a tona masa asiri ko kuma wani abin Bai kamata mutum ya ce zai tona mutum asiri ba akan abin da ma ya san ma mutum bai ma aikata ba ballantana ma a ce ya aikata an tona masa to ya tabbatar shi bai aikata kan ba mutane ne suke masa shar kar ku manta ku danna subscribe in kana ku danna karanta wasu nawo a ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye-shiryen mu mun gore daga na Hausa Post TV idan mun yau ne barkan ku zuwa na channel din ku danna mana subscribe in kana ka danna karanta wasu nawo ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye-shiryen mu mun gore fitacciyar jaruma mawaci aka fi da Tima Makamashi. Wasu hotunan da sun fara yawo a social media inda shigarta ba ta dace ba da al'ada ta Musulunci. Sai dai kash mutane suna cewa to ai Musulunci a garin Kano yake. To ita wannan jaruma mutane sun fara zargin an yauka Kano ce ko kuma ba a Kano ba ce Saboda in dai za ka ga mutum ya yi shiga wacce ba ta dace ba sai ka ga ana zargin anya ko ɗan Kano ne ko ba ɗan Kano ba ne ba. saboda a garin Kano an tabbatar cewa a nan ake musulunci a ƙasa ta Najeriya. Sai dai kash wasu suna shigowa da gurɓatattu inda ba su dace ba suna abin da bai kamata ba a wannan ƙasa ta Najeriya inda za ka ga manya manyan jarumai a masana'antu da dama suna shigar banza wacce take jawo cece-kuce a masana'antar. Amma duk da haka jaruman suna ƙara cewa wani bidiyon ba su bane ba, sai dai ai musu gazafi. ko kuma sharri masu ce. Kuma suna fatan waɗanda suke wannan ba za su tsine musu ba ko kuma wani abin. Sai dai su roƙi Allah Allah shirya su domin sun san ɗabi'a ce wacce ba ta dace ba kuma sun san mutum baya zama guri ɗaya. In sha duk masu irin wannan za ka ga sun shiryu cikin izinin Allah. Ana musu addu'a. Kar ku manta ku danna subscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. kai da kasance cikin shirin labaran Kano daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne bar ku zuwa nan channel din ku danna mana subscribe in kana ku danna wasu nawo ta yadda mu dinga da ku da zarar mu dauka sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa BBC ta yi da wasu mata akan abin da ya faru da su da 'yan bindiga da suka kama su. Mutanen sun kara da cewa gaskiya abin da ake a ƙasa ta Najeriya bai dace ba. Sakamakon idan 'yan bindiga sun kama ka ko kuma 'yan fashi ba sa, ba sa neman su karɓi kuɗi ko da a ce sun karɓi kuɗi to sai sun yi lalata da mutum shine abin bakin ciki har sai ranar da aka kawo musu kuɗi za su ƙoƙari su saki mutum bbc ta ƙara da cewa abinda da aka yi da su sun ce su allah ne ya kare su aka belin su da wuri amma da ba don haka ba da abin da za a yi da su da su ya ɓaci sakamakon duk wanda aka kama aka tabbatar ba zai iya biyan wannan kuɗin ba to sai a yi lalata da shi har a samu matsala ko kuma mutum su kashe mutum a aikin banza su rabu da shi. Haka kuma gwamnati take so ta gyara a ƙasa ta Najeriya amma abin ya gagara gyaruwa. Sai dai kash ana tunanin da haɗin manyan manya ƙasa a cikin wannan ta Najeriya sakamakon abin da ake ya wuce misali. Abu kaɗan za ka ga sai ga an kama mutum amma ba a kama ɗan wane da ɗan wane sai dai a kama ɗan talaka ko kuma ɗan mai hali a ce za a musguna masa ko kuma a ce masa zarafi abin da bai dace ba. Hukuma ta ƙara cewa za ta tsananta bincike a kan waɗanda suke da hannu a wajen kama mutane ai musu fyaɗe ko kuma makamancin haka ko kuma a kashe mutum. Tana nan tana kara fama a kan waɗanda idan ta kama su ba za su ji da daɗi ba ko da sa hannunka ko da biro ne naka ne aka bayar aka saka hannu to gwamnati ta ce za ta kama mutum kuma za ta yi masa hukuncin da bai taba tunanin za a masa ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da barkamu na kasance a cikin labaran da zaran da kana hawa Hausa Post TV. Mun gode. Idan yau ne barkan ka zuwa na channel din ku na mana subscribe. Kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mun dauki sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Fitacciyar jarumawa wacce ta taka rawa a shahararren fim din nan mai suna kwana 90 ta tono wani mutum ya tono bidiyon ta tare da wani a bayanta ya riga ya daga rigarsa za su iskanci. Sai dai kashi ana tunanin wannan bidiyo haɗa shi aka yi a wani abun haɗa hoto wanda ya yi ƙaurin suna wajen haɗa bidiyo ko kuma haɗa hoto wanda zai sa ka mutum kamar suna tare da mutum amma salon iskanci ne wannan ba asalin bidiyon ba ne ba ɗaukowa aka yi daban kunna aka yanko fuskar jarumar aka ɗora a kai domin a yi mata sharri ko kuma a yi mata gazafi. Sai dai kash mutane ba sa taɓa ganewa an yi editing sai dai wanda ya lura sosai da sosai tukunan zai gane wannan abin editing ne ba jarumar ba ce ba a jiki ƙarya ce. To kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zamu ɗau sabon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran kanewood daga na Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin, ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga san da ku da zarar da sabon shirye shirye mu. Mun gode. Asirin wasu maza ya tono a wajen yadda ake ɗaukan shahararren finafinai na busa sai dai kashi ana zargin fina-finan Hausa idan za a ɗauka sai an yi wannan iskancin da mata kafin a gama fim ɗin. Inda wasu ya tono sun kama wata mace akan hanya kuma duk cikin wajen ɗaukan fim ɗin ne Ana zargin abin da suka yi bai kyau bai dace ba. Har hoto ya fito fili mutane suna kallon hotunan ya riga ya yadu a social media. Sai dai kash, diya da ga wannan hoto mu ma ga muka gan shi. Muna tunanin kamar 'yan kudu ne ba ma Hausawan mu ba na cikin fina-finan Kannywood industry. Ana tunanin mata maza ne amma ba Hausawa ba. 'Yan kudu ne suke da irin wannan alaƙa wacce za su yi irin wannan abin har su ɗora su posting. Ku kuma su suna ganin kamar sun riga sun yi daidai akan irin wannan abin da yake sai dai kash hakan bai dace ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne barkan ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna kararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da salon ta cikin shirin fim ɗin nan mai suna Kwana Casa'in. An yi, an yi shige na fice an cire ta daga shahararren fim ɗin mai suna Kwana Casa'in sai dai kashi An nemi ta dalilin fitaccen shahararren fina tashar nan mai suna Arewa a kan menene dalilin sawa a cire wannan fitacciyar jaruma ta cikin shirin Kwana Casa'in sai dai kashi jarrabawa ce ta komai da komai take faruwa a kirin wannan abu inda aka yi aka yi a faɗi dalilin sai dai kashi gidan jaridan ma ba su samu labari akan dalilin da ya sa suka cire jarumar ba kuma ba a ga wani bidiyo na ɓatanci na jarumar ba daman shararrun tashar na mai suna arewa 24 suna suna jawo mutane wonin akan duk dan wasan da su ɗauka ya tabbata ba shi da laifi yana ba shi da laifi na ko ɗaya irin na a ce an ga bidiyon sa na ɓatanci ko kuma yana da wani hurumi da hukuma ko kuma yi wa hukuma abin da bai dace ba ko kuma yana dai da wani laifi wanda zai sa a dakatar da shi daga shirin fim din ko kuma wani abin To ya dai kashi su wannan har yanzu ba su faɗi meye dalilin ba. Sakamakon abin da ya faru da, sakamakon abin da ya faru da Safara'u inda ya sa wani bidiyon ta na iskanci ya fita social media inda fitaccen fina-finan na na Arewa 24 suka ce ta akan dalilin suka cire ta daga fim din suka saka wata. To sai dai kash ita ma wannan ana tunanin ko dai shine bidiyon nata ne na ɓatanci ya fita ne aka cire ta ko kuma dai ta yi wani laifin ne. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa. Sai da mu daga sanar ku da zarar mu sabon shirye-shirye mun gode. Daga na Hausa Post TV idan yau ne barka zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu daga sanar ku da zarar mu sabon shirye-shirye mun gode. Tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood ta daɗe tana shahara inda ta auri fitaccen jarumi wanda aka fi sani da Adam izango Zango, ita kuma wacce aka fi santa da Maryam A. Biola. Wasu hotuna sun fara yawo a social media sakamakon wani shiga da ta yi da bai dace ba sai dai kash. Mutane sun fara maganganu akan cewa wannan editin aka yi domin ba ita ba ce ba, domin da ita ce ba za a ga fuskar, fuskar da jikin ba. da ake nunawa na ɓatanci ya bambanta saboda za a ga kala ta canza. Sai dai kashi mutane sun kasa ganewa ko daga hakan ne kun san yawanci matan namu 'yan filitin ne abinda da ba mu sani ba kenan Shin ita ce ɗin ko ba ita bace ce ba amma wannan ya fara yawo ne a gidan babban jarida wanda kowa da daɗe da saninsa hoton nan yana yawo a social media amma sai dai kashi muna tunanin muna so mutane su bambance mana da kansu. Idan ka san ba haka bane ne ba ka ce eh idan ba haka kawai dai ku mutane su bambance mana. Kar ku manta ku danna subscribe subscribing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Da yadda muka sanar da mu da samun labaran karshe da mu. Daga nan Hausa Post TV. Dan yau ne farin ku zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna karrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zamu ɗau sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. fitaccen jarma a masana'antar Kano wato Nafisa Abdullahi Wani da ya fara garramba a social media inda me yasa jaruman nan abu kaɗan sai gan sun fita ƙasar waje. A ina suke samun wannan makudan kuɗaɗe da har za su je ƙasar waje su yi kwanaki a can ba tare da sun samu wani matsala na rashin kuɗi ba ko kuma wani abu. To wani dai hoton bidiyo ya fara yawo a social media inda wani tana jikin wani alhalin kuma ba huruminta ba ne ba ko kuma a ce ɗan uwanta ko kuma a ce wani nata ko kuma mijinta. Mutane sun fara cece ku a kan me ma yake kai jaruman ƙasar waje da suke samun irin wannan mahaukatan kuɗi. To idan sun je me suke yi a can? Su da ba aure ne da su ba kuma ba business ne ke kai su ba kuma suke zuwa can kasar waje domin su yi hutu, su yan, an kwanaki a can. Mu ji mu ta ƙara da cewa. Wannan abu ne mai kalubale a ƙasata ta jihar Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya. Kar kuma manta ku danna subscribe kana da alamar sanarwa da yawan lokacin labaran da zaran mun ɗau sabon shirye-shirye. Mun gode. Idan yau ne barin ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran an ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Tufa fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Maryam Waziri ta cikin shirin labari na wacce aka fi sani da Laila A yau ne muka ji labarin aurenta. Sai dai kashi jarumar ta yi auren ne a ɓoye. Mu duk kafka ne ma babu wanda ya san da wannan ɗaurin aure. Sai dai kashi Aminu Saira ne ya yi postin a pejinsa na Instagram yana wa wannan jaruma ban gajiya da godiya mara adadi a kan wannan ɗaurin aure yana fatan Allah zai dawo mata wannan ɗaurin aure har karshen rayuwarsu. Aminu Sera ya kara da cewa sun yi misin ɗin wannan jarumar. Babu yadda za su yi sai haka Allah ya yi. Suna fatan Allah zai kawo wata bacin ita. Ya kara da cewa ya yi murna sosai da sosai akan wannan ɗaurin aure da aka yi na wannan jarumar Laila Labarina. Ya ƙara da cewa komai farko yana da ƙarshe. Yau dai gashi jarumar da ake cewa ba za su yi aure ba yau gashi ta fara ta kan Laila ta cikin shirin labarinsa wacce Aminu shi ne darakta na cikin wannan shahararren fim mai suna Labarina. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan da kasance a cikin shirin labaran Kannywood. Daga nan Hausa Post TV idan yau wani farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran ɗora sabon shirye-shiryen mu. Gaskiyar magana akan zargin da ake wa fitacciyar jaruma ta cikin shirin labari na wato, kinan Laila. Mutane da yawa sun sha ɗora hoton Laila wanda bai dace ba sai dai kash jarumar ta yi kuka akan wannan abin da ake mata kuma ta yi, rantse da Allah ba ita ba ce ba. Sau da dama tana ganin irin wannan a social media amma ba ta iya magana. Sai dai kash yau jarumar ta fito fili ta yi magana. Tana haɗa mutane da Allah tana cewa abin da ta san ba ta yi ba amma mutane suna ɗorawa. To don haka su yi haƙuri su daina. Yanzu na riga na shiga ɗakin majina. Bai kamata a dinga yaɗa hotuna da wanda ba su dace ba. Ta ƙara da cewa ita yanzu ta riga Allah ya ta yi aurenta ta huta. To don haka duk wani zargi da ake yi to a cire shi. Sakamakon ta ce ba ta yi ba. Mutane ne kawai suke mata zargi kuma alhalin ba ta yi ba. ta ce daga yanzu ita babu ma ruwanta da kirin harka ta social media sai dai in dai abun ya taso sannan za ku ka ta fuskan a social media amma ta ce ita yanzu babu ruwanta kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna karkarwar sanarwa ta yadda mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasance a cikin shirin labaran kanewood daga nan wasu Post TV idan yau ne barkun ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna karkarwar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da za mu dora sabon shirye-shiryen mu sanarwa zuwa ga masoyana a cewar Laila ta cikin shirin labari na. Fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Maryam Waziri ta zama amarya a ɗakin wani. Sai dai kash jarumar ta fito tana roƙon masoyanta har da ma makiyanta ba bata sani ba a kan cewa duk wanda ya san yana da hotuna na kun san dai haramun ne kallon matar aure ko kuma a dinga musguna matar aure hakan ya ɓata wa addinin musulunci. jarumar ta ce ita kanta yanzu in ka duba social media za ka gari ta goge hotunan ta jarumar ta ba post ne guda bakwai gaba ɗaya a cikin post ɗin hotunan ta su guda uku ba ko hudu jarumar ta ce ta yakan ne domin masoyinta su dinga tunawa da ita amma ba dan ta yakan bane ba domin wai ta bi kamar ta bar duniya gaba ki a'a ta ce ba haka bane ba ta ce bai kamata mutum ya rayu kamar wata kaza ba bai yi aure ba a wannan rayuwa ta duniya. Gwara ya gyara duniyarsa da alƙiyamarsa. Idan ba haka ba zai yi two zero a rayuwa. Ya zo a asara ya koma a asara. Jarumar ta kara da cewa yanzu komai nata ya riga ya nutsu ba kamar da ba. Shirin fina-finai ma da kuke gani na babu lalle ku ganin na kara fitowa. Har a cikin shirin labari na zan iya ce muku na yi ban kwana da ku. Sai dai ku ga wata amma Na tabbata babu lalle ku ganni a ciki. Ina kewar ku masoyana. Don Allah, don annabi ku daina abin da bai dace ba. Fatan alkhairi a rayuwa. Kar ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanarwa da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kunci a cikin shirin labaran kani daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa nan channel din ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. To fa, babban magana. tsohon nan jaruman nan wacce aka fi sani da safara wata cikin shirin fim din Kwana Casa'in wata ta yi taken suna a ɗaliba a cikin Kwana Casa'in, inda wani tsohon bidiyon ta yi bulla na iskanci inda har Arewa 24 da suka tabbatar ita ce suka cire ta daga shahararren fim su Sai yanzu aka yi tunanin wani ma ya sake bullowa amma sai dai kashi wanda zai saki bidiyon ya ce ba zai saki ba sai ta ba shi kuɗi. in bata bashi ba kuma ba kuma ya ba ta yan kwanakin da yi sake shi kuma babu daga kafa ya ce jaruman ta kara da cewa ita wannan ba ita ce ta yi ba kada a yi mata kazafi na biyu sakamakon ta san ba ita ce ta yi ba jarumar ta kara da cewa duk mai so ya dinga kirin wannan ya daina yi fi kyau saboda sakamakon kirin wannan abin haramun ne ga addinin musulunci jarumar dai yanzu dai tana so ta shiga shahararrun wasu fina-finan sai dai kashi amma manajojin fina-finan suna jin tsoron saka ta sakamakon abin da ya fara a baya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana da dinda karar wasu na uwa. Kai ta muna da sanin da kuma da zara mun dausa ba shi. Daga Hausa Post TV. Mun gode. Dan yau farkon ka zuwa na channel din ku tunna mana subscribe kana kudin dinda karar wasu na uwa. Ta yadda mun dinga sanar da ku da zara mun dausa ba shirye-shiryen. To fa tunda aka fito fili aka daga jaruma jaruma Hadiza gaban hankali shikenan jarumar take da na san dama ba da san wannan awul West ɗin ba da ya zo ya mata wannan abin da bai da ba ji daɗinsa ba inda ya yi ta zagin jarumar. Ya mata zagi ya fi saunawa jarumar ƙarshe har sai da ta kai shi police station aka raba su aka yi mata musu hanya tare da shi. Jarumar ta ce ita ba ta ɗaukan mutum da irin wannan hali ko kuma mutum har ya zo social media ya dinga zagin ubanka ciki da waje kuma yana ganin shi kamar ya kai alhalin bai kai ba. Awal West ɗin ƙarshe har sai da ya zo ya ba wa jarumin haƙuri. To kun ga babu amfanin yin hakan ka zo kana zagin mutum karshe ka zo kai ta ba da haƙuri kuma alhalin ka zo ka cika baki ka ci ko ina za a je ba za ka ba da haƙuri ba. jarumar ta kara da cewa to duk masu irin wannan halin su daina ta ce da ta yi sa shi abin da ya fa kama wallahi da sai ta yi kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna karrawa wata ta yadda mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan mu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna karrawa sanarwa ta da mu dinga sanar da ku da zarar mu dauka sabon shirye-shiryen mu mun gode to fa kotu ta umarci gwamna ganduje da ke da ya bada da ya bawa Muhammadu Sunusi na biyu, na ba Muhammadu Sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. daga Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa, ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba. Saboda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka ƙara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka ƙara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka ƙara akan wannan abin da aka so a yi masa dr abdullahi umar ganduje ya kara da cewa shi wannan muhammadu sunusu na biyun ai ba mulkin sa bane ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba shi yasa shi ma ya yi zaɓensa kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan sai dai kod ta kara da cewa korar da abdullahi da umar ganduje ya yi wa muhammadu sunusu na biyu haramtacciya ce a wannan mulki. Sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi. Saboda wannan babbar kotu ce da ke Abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya ba da wannan kuɗin da suka bayar in dai bai ɗaukaka ƙara ba. In dai kuma ya ɗaukaka ƙara to yana da damar da zai ƙara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa. amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne barkan ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mu sabon shirye-shiryen. To fa Fitaccen mawaƙin nan na Hausa wanda aka sani da Abdul diwan shi ma ya zage dantse a kan ranar aurensa da ya saki yau yau din nan. Fitaccen mawaƙi Abdul diwan ya ga da sauran abokanansa mawaƙa da yan fim kowa yana cikin nishaɗi sai ya aure ya huta. Shi ma Abdul diwan ya saki yau IV dinsa na ɗaurin aurensa sha biyu ga wannan wata na Disamba. fitaccen mawaƙi ya nuna farin ciki sosai da sosai akan wannan rana. Allah ya nuna masa ranar nan da zai zama ango kuma yana fatan duka abokanansa su ma za su, zo wannan daurin aure wanda za a yi a garin da yake Kaduna. A can za a yi ɗaurin aure. Fitaccen mawaƙi Abdul Diwan ya ƙara da cewa yana gayyata kowa da kowa bai cire kowa ba. Duk wani masoyi da maki in dai ya samu wannan gayyata yana fatan zai zo kuma insha Allahu babu wulakanci za a karɓe shi hannu biyu kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna karrawa sanarwa ta yadda mu dinga san da ku da zarar mu dau sabon shirye-shiryen mu assalamu alaikum warahmatullahi da ala barkatu barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran kaniwood daga nan hausa post tv inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allah ya yi wa malam lawan wanda aka fi sani wanda ya saba wannan shahararren fina-finan nan na barkwanci wanda kowa ya gane shi za ku gan shi ɗan gajere Allah ya masa rasuwa kuma an masa jana'iza yadda addinin musulunci ya tanada. Muna wa wannan mamaci addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ƙarshen wahala kenan. Wannan labari ne ya fito daga wajen Abba Al-Mustapha wanda ya ɗora shi a fejinsa na Instagram da kuma Facebook. Shi ne ya fara wallafa wannan labarin 'yan mintuna da suka wuce a cikin daren nan. Muna fatan Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna garrawa suna ta da mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh ku barakatuhu. mu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna garrawa suna ta da mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗaura sabon shirye-shiryenmu. Mun gode. To fa. kotu ta umarci gwamna ganduje da ke da ya bada da ya ba wa muhammadu sunusi na biyu da ya ba muhammadu sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa daga abdullahi umar ganduje ya faɗa ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba saboda kundin tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka ƙara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka ƙara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka ƙara akan wannan abin da aka so a yi masa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ƙara da cewa shi wannan Muhammadu sunusu na biyun ai ba mulkinsa bane ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba shi yasa shi ma ya yi sa. kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan. Sai dai kot ta kara da cewa korar da Abdullahi Dr. Umar Ganduje ya yi wa Muhammadu sunansu na biyu haramtacciya ce a wannan mulki sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi saboda wannan babbar kotu ce da ke abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya ba da wannan kuɗin da suka bayar in dai bai ɗaukaka ƙara ba. In dai kuma ya ɗaukaka ƙara to yana da damar da zai ƙara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa. Amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkan Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗaura sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa kotu ta umarci gwamna Ganduje da ke da ya bada da ya ba wa Muhammadu Sunusi na biyu da ya ba Muhammadu Sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. Daga Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba saboda kundin tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka kara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka kara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka ƙara akan wannan abin da aka so a yi masa dr abdullahi umar ganduje ya kara da cewa shi wannan muhammadu sunusu na biyun ai ba mulkinsa ne ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba. Shi yasa shi ma ya yi yayi zaɓensa kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan. Sai dai kotu ta kara da cewa korar da Abdullahi Dr. Umar Ganduje ya yi wa Muhammadu Sunusi na biyu haramtacciya ce a wannan mulki. Sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi. Saboda wannan babbar kotu ce da ke Abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya ba da wannan kuɗin da suka bayar in dai bai ɗaukaka ƙara ba. In dai kuma ya ɗaukaka ƙara to yana da damar da zai kara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa. Amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye shirye. Assalamu alaikum ala barakatuh barkan mu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da mu mun sabon shirye shirye mu. Mun gode. To fa kotu ta umarci gwamna Ganduje da ke da ya bada da ya bawa Muhammadu Sunusi na biyu da ya ba Muhammadu Sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. ta Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba saboda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka ƙara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka ƙara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka ƙara akan wannan abin da aka so a yi masa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kara da cewa shi wannan Muhammadu Sunusi na biyun ai ba mulkin mulkinsa bane ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba shi yasa shi ma ya yi zaɓensa kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan sai dai kot ta kara da cewa korar da abdullahi Dr. umar ganduje ya yi wa muhammadu sunusu na biyu haramtacciya ce a wannan mulki Sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi. Saboda wannan babbar kotu ce da ke Abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya ba da wannan kuɗin da suka baya in dai bai ɗaukaka ƙara ba. In dai kuma ya ɗaukaka ƙara to yana da damar da zai ƙara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa. Amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa. kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni idan yau ne barkan ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da tare mu ɗau sabon shirye-shiryen mun gode to fa kotu ta umarci gwamna ganduje da ke da ya bada da ya bawa muhammadu sunusu na biyu ya ba Muhammadu Sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. ta Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa, ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba saboda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka ƙara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka ƙara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka ƙara akan wannan abin da aka so a yi masa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kara da cewa shi wannan Muhammadu Sunusi na biyun ai ba mulkinsa sa ne ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba shi yasa shi ma ya yi sa kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan sai dai kot ta ƙara da cewa korar da abdullahi da umar ganduje ya yi wa muhammadu sunusu na biyu haramtacciya ce a wannan mulki Sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi. Saboda wannan babbar kotu ce da ke Abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya bada wannan kuɗin da suka bayar in dai bai ɗaukaka ƙara ba. In dai kuma ya ɗaukaka ƙara to yana da damar da zai ƙara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa. Amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa. kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna kararrawa assalamu alaikum wa rahmatullahi da albarakatuh barkatu mu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da tsara mu ɗau sabon shirye-shiryen mu mun gode to fa kotu ta umarci gwamna ganduje da ke da ya bada da ya ba wa muhammadu sunusi na biyu da ya ba muhammadu sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa, ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba. Saboda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka ƙara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka kara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka ƙara akan wannan abin da aka so a yi masa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kara da cewa Shi wannan Muhammadu Sunusi na biyun ai ba mulkin mulkinsa bane ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba. Shi yasa shi ma yayi zaɓa yayi kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan. Sai dai kotu ta ƙara da cewa korar da Abdullahi Dakta Umar Ganduje ya yi wa Muhammadu Sunusi na biyu haramtacciya ce a wannan mulki. Sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi saboda wannan babbar kotu ce da ke abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya ba da wannan kuɗin da suka baya in dai bai ɗaukaka kara ba in dai kuma ya ɗaukaka kara to yana da damar da zai kara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa sanarwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkan mu da kasancewa a cikin shirin labaran siyasa da rahotanni idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna sana sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da tare mu dauka sabon shirye-shiryen mu mun gode to fa kotu ta umarci gwamna ganduje da ke da ya bada da ya bawa muhammadu sunusi na biyu da ya ba Muhammadu Sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. daga Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba saboda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama da ya dauka kara ko kuma ya tsaya ya duba ya gani ya cancanta a bashi wannan kuɗin ko kuma zai iya ɗaukaka ƙara sakamakon yana da dama da zai ɗaukaka kara akan wannan abin da aka so a yi masa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kara da cewa shi wannan Muhammadu Sunusi na biyun ai ba mulkinsa ne ba ya zo ya hau saboda akwai sarakuna da dama da suka cancanta a basu su hau wannan karaga ta mulki sai dai kashi ba a basu ba shi yasa shi ma ya yi zaben kuma ya ɗora wanda yake so sakamakon shi ne mai gwamnatin a kanan sai dai kot ta kara da cewa korar da abdullahi Dr. umar ganduje ya yi wa muhammadu sunusi na biyu haramtacciya ce a wannan mulki Sakamakon bai bi ta hanyar da zai yi ya sauke shi ba sai dai ya bi ta haramtacciyar hanya kuma ya sauke shi. Saboda wannan babbar kotu ce da ke Abuja ta yi wannan shari'a kuma ta yi umarce shi da ya ba da wannan kuɗin da suka baya in dai bai ɗaukaka ƙara ba. In dai kuma ya ɗaukaka ƙara to yana da damar da zai ƙara fito da wani hanyoyi da zai kare kansa. amma a yanzu a yadda ake ciki zai ba da shi naira miliyan goma tare da neman gafararsa a cikin shirin labaran siyasa da rahoton subscribing kana idan yau ne barka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana kudin da karrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da tare mu ɗauka sabon shirye-shiryen mu mun kotu ta umarci gwamna ganduje da ke da ya bada da ba muhammadu sunusi na biyu naira miliyan goma da kuma neman gafararsa. Dr. Abdullahi Umar gandoje ya faɗa, ya fito fili ya ce gaskiya shi ba za a yi haka da shi ba saboda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama da ya ɗaukaka ƙara